Bismillahirrahmanirrahim. Ɗabi'ar zuciya. Babi na hamsin da takwas. tausayanta da na samar ne cikin zuciyarta, yayin da tsanar momi ta cika mata zuciya. Ashe ta ta rayuwar ita da ummanta aljannar duniya suka yi ta. Ashe duk inda rayuwarka ta kai ga tsanani akwai wanda ya fi ka. Ashe wani maras imanin idan ya ga wani sai ya nemi tsari da shi saboda gawartar wancan a zalunci. Tamkar wata mashahuriyar ɓarauniya haka ta dinga bibiyar bango cikin sanda sanda take baro ɗakin da mammara ya hana ke ciki. Hikimar Ubangiji ce ta sanya ranar gidan kamar an yi shara. Duhun magarif yana shigowa zirga-zirga ta ragu sosai. Ƙwalla fal idanuwanta, zuciyarta na mata wani irin ciwo da ƙuna take tafiya. Babu abin da ke amsa kuwa cikin kanta illa labarin mamma. Fuskar ta a kanta a ƙasa ta gifta su. Kyauro ne ya wuce yana sababin bala'i da masifa kan barin ƙofar ɗakin da aka yi a buɗe har kawo wannan lokaci. Sai da ta fita wajen get ɗin gidan sannan ta saki katuwar ajiyar zuciya. Ta tabbatar ta yi escape saura ne step kenan. Tun lokacin da ta baro gidan bata sake samun natsuwa ba sai da ta haɗa dukkan hanyoyin da take ganin za su zama sanadiyar fitowar Umma Samir zuwa duniyar 'yanci. Tana ji a jiki da zuciyarta cewa za ta sadaukar da duk karanta don aiwatar da wannan aikin. Babu abin da ke yawo a kan taface zallar mamaki da kuma tsanar mamajidda. Tun da take a rayuwarta ba ta taɓa katari da azalimin mutum kuma ba ta irin momi ɗin ba. Don haka ko bayan ta dawo gida ba ta zauna ba, ta ɗauko dukkan wani abu da take da tabbacin zai ba ta gudunmawar zane. Ana kiran asalatin farko tana kammala zanen surar fuskar Rehana. ta ɗaga shi sosai tana kallo tunda take a rayuwarta ba ta taɓa zanen da ya kama ƙafar wannan a kyau ba da ta san meye dalili ba amma ta danganta hakan da wala Allah samuwar ilimi a gare ta saɓanin baya da take komai bisa raɗin kanta da kuma iya hasashenta ajiye takardar ta yi ta nufi ban ɗaki kai tsaye ta ɗaura alwala ta fito ta fidda hijabi cikin kayanta ta mulke jikinta da turare ta haɗa da hijabinta da abin sallar kusan wannan al'adar ta ce a duk sanda za ta yi sallah domin samun kusanci da mala'iku cikin natsuwa ta tara sallarta ta jima tana ganawa da ubangiji cike da tarin addu'o'i da neman dafawar ubangiji duk wani motsi da za ta yi mammare hanin ci a idanu da zuciyarta ƙila a yanzu ita ma tana can gaban ubangijinta tabbas lamarinta cike yake da al'ajabi Zallar ƙudura ta Ubangiji da buwayarsa wanda ya nuna ikonsa da kuma ƙinsa ga zalunci. Gefe ɗaya Samir ya faɗo mata a rai, shi kansa abin a tausaya mawa ne. Ya rayu tsakanin numfashi da kuma hannun azzalima da ta cutar da halitta mafi mahimmanci da soyuwa a wajensa. Sai kuma ta ja ƙaramin tsaki can ƙasar ranta da ta tana abin da ya fara ɗazu tsakaninsa da Jauhar. Sanda suke hanyar dawowa gida. duk da cewa cike suke da farin cikin farkawar dadi amma hakan bai hana jin wani abu mara daɗi na yawo saman zuciyarta ba sake jin tsakin ta bata san me take ji cikin zuciya da ruhinta ba kan abin da ya faru ta rasa sunan da za ta bashi bata yadda kishi ba ne ba saboda ba haka ta ji ba akan wasila sanda take ganin ta tare da nasiru wannan ɗin ya fita daban sai kuma ta yi ƙoƙarin watsa lamarin gefe ta miƙe ta tara sallar asuba wadda tuni kiranta ya karaɗa masallatan kusa da na nesa ƙarfe bakwai da wasu 'yan mintuna ta fita daga ɗakin ta sanye da hijabin da ta idar da sallar tana son ganin biba a yau ɗin nan dole sai ta taimaka mata da shawara ba ta son ta yi kwaɓa bibi za ta fita hangen abin da ya kamata ko da ta shiga kicin ɗin bata taras da kowa ba ta yi mamakin bibi da bata fito ba amma jikin jikinta ya bata ko ma yaya ne tana gab da fitowa tunda dama tana riga duka sauran 'yan aikin fitowar hakan ya sanya ta jawo abubuwan da take tunanin za a iya bukata a girkin safiyar yau ta fara gyarawa tana daga tsaye don tafi sauri Yadda hidabin take saukowa yana hana ta jin daɗin aikin ya sanya ta zare shi ta ɗora saman ƙofar kicin ɗin. Hakan ya ba ta damar yin komai da sauri. A natsa yake takowa kai tsaye zuwa cikin kicin ɗin duk da cewa safiya ce amma jikinsa wani lallausar ƙamshi yake fitarwa. Ya yi kyau cikin fararen ƙananan kaya da suka haska shi ainihin ƙal da su kamar ba a taɓa su ba. Fita ce ta kama shi bayan kiran da dadi ya yi masa direct daga asibiti. Ɗakinsa ne ba a gyara ba. Kuma san baya jin daɗin zama a cikinsa. Samun zama da baya yi ne ya sa bai tsaya gyaran shi ba. Ɗan ƙaramin tsaki ya ja yana jin kawo yanzu ya kamata kowa ma ya daina shigar masa ɗaki. Lokaci matsayi da kuma shekarunsa ya ci a ce akwai wata mace by his side. daidai sanda ya kai ƙarshen tunanin idanuwansa suka masa maraba da ita yana gab da ƙarasawa kicin ɗin sai ya rage hanzarinsa ya soma takawa a hankali zuwa ciki ko ba a gaya masa ba ko da kuma bai kalli fuskar ta ba ya san ta yi nisa a tunani duk kuwa da cewa aiki take sosai cikin kuzari bin bayan ta yi da kallo tana sanye da wasu silk sleeping dress riga da wando milk color wanda suka kwanta a fatar ta da jikinta Hakan ya ba mazaunanta damar fitowa sosai ta bayan ƙasan ɗankwalinta sassalkar ta ne ya leƙo. Ta motsa kaɗan zuwa gefenta, tana zuba mai cikin faramfayin, Abinda ya ba wa jikinta damar shakin. Tsigar jikinsa ce ta zuba, tun daga saman kansa fuskarsa har yatsan ƙafarsa. Ya ɗan matsa idanuwansa kaɗan. sai dai kafin ya kai ga buɗe su sautin ƙaramar ƙara ta fito daga bakin kaltun ɗin haɗe da yin tsallen da ya sanya ta yin kyakkyawan masauki a jikinsa Ɗan ya riƙe ta cikin jikin nasa kamar wanda ke sauraron faruwar haka abin da ya sanya ta waiwayowa da sauri cikin tsore sai suka haɗa idanu sauke kanta ƙasa ta yi da sauri saboda wani bugawa da ta ji zuciyarta ta fara yi A hankali ta ɗan soma takawa da baya don zama jikinta daga tsakanin hannayensa. Sai ta ji ya fintiko ta da sauri. Abin da ya sa ta ƙarasa faɗawa jikinsa gaba ɗaya. Kanta ya masauki a faffaɗan ƙirjinsa. Dukkan su wuta ce ta ɗauke musu na wasu sakanni. Kafin ta ji heavy voice ɗinsa da ta ratsa kunnenta ta shiga aika mata da saƙo a ƙwaƙwalwarta. kin yi gudun fallatsin mai za ki je kuma ki daki fan ɗin ya dawo miki jikinki gaba ɗaya har yanzu bugun zuciyarta da ɗuwa yake musamman da ta ji hannunsa saman bayanta yana shafawa daga sama zuwa ƙasa wa ya ce miki ana shigowa gaban wuta da stick material ya faɗa da wata sassanyar murya can ƙasa ba za ta iya amsa mishi ba sai kanta da ta girgiza masa tuni ƙafafuwanta suka fara shekin ba ta sani ba ko abin da ya ji kenan sai ya sake ta a hankali ya zame ta koma gefe tana juyar da fuskarta daga sashin da yake tsaye Sai kan kusan biyar ba wanda ya iya cewa komai ba ni ruwa muryarsa ta ratsa shirin sai ta juya a hankali zuwa sashin da suka girke na'urar sanyaya abu tana jin yadda ƙafafuwanta suka yi sanyi laƙwas binta ya da kallo komai na jikinta na bayyana kanshi sai yanzu ya gazgata zancen jawahir tana ɓoye komai ne don kada a san tana da shi to amma da su ta zo ko kuma a nan ta samu filin ɗin da yake ji ke ƙara yawa Ga shi ita kuma tafiya take kamar ba za ta kai ba saboda ta sani a karan kanta duk sanda ta motsa ɗin sai jikinta ya amsa saboda yanayin kayan jikinta don ba ta tsammaci zai ritsa ta haka ba shi yasa ta fito haka da babu abin da zai sa mata ta cire hijabinta Binta ya yi a baya duk wani ɗaukewa da saukewar ƙafar ta yana bin sa da kallo. Yana notisin canje-canje da dama tattare da ita, wanda rashin natsuwarsa kan ciwon dadi da jinyar sa kawo yau don ɗaukewar idanuwansa daga kanta. Ya ga abubuwa daban-daban tattare da ita. Gefen ta ajiye kis ɗin ɗakin nasa. Zan fita ki shiga ki share min ɗakin bayan kin gama komai. To ta amsa a sanye tana gida kanta. ya jiya, yana niyyar fita a kicin ɗin jauhar ta sako kai fuskar ta cike da murmushi cikin salo na son janya hankali ta ce da shi hey sweet baby good morning morning babe ya amsa mata da muryar nan tasa da ke sake narkar da zuciyar mata da yawa ina za ka haka da sassafen nan agogonsa ya kalla baya son ta tsaye da shi ita har yanzu ta kasa fahimtar cewa yana mata kara ne amma gaba ɗaya ita ɗin ba tsarinsa ba ce ba ya son mace irin jauhar kwata-kwata ya ga yaran masu kuɗi bila adadin ya ga gidajensu na aure sam rayuwarsu ba ta yi masa ba ƙalilan ne a cikinsu suke iya kula da gidansu da ma suke kuma iya sauke responsibilities ɗinsu wani waje mai muhimmanci sai ta ɗan ɓata rai har anguwar ta fi ni muhimmanci kenan ta faɗa a shagwabe sai kaltum ta ajiye sfin ɗin hannunta a hankali kuma a natsa ta zo ta kewaye su ta fice bayan ta kashe wutar suyar haka kawai take jin ƙirjinta na mata nauyi yanayin kuma kamar ya fi ƙarfin zuciyar tata ba za ta iya ɗauka ba da kallo duka suka bita kafin samir ɗin ya fara takawa shi ma yana bin hanyar da kaltum ɗin ta ba a yanzu ina sauri ne idan na dawo ma tattauna ya faɗa yana ɗan ƙara speed nashi haka kawai ya ji hankalinsa ya ɗauku ga fitarta har ya nufi motar su ya buɗe sai ya mayar ya rufe ya dawo zuwa cikin gidan a natse bayan ya jefa hannayensa duka a aljihun wandonsa tsaye ya hange ta gaban ƙaramar bishiyar ayaba da ke gidan baya ganin fuskarta amma yana iya hangen bayanta bai yi magana ba ya ci gaba da takawa ya san ba za ta ji takunsa ba saboda grass carpet ne da sashin fada a wajen dab da bayanta ya tsaya girkin kina can yana jiranki karki makara ya faɗa cikin voice ɗinsa ba shakka ta yi mamakin zuwansa inda take hakan ya sa ta faɗuwa a hankali cikin dabara ta fara ƙoƙarin daidaita yanayin fuskarta ake ce ta amsa masa sannan ta tsaya na wasu mintuna da take iyasta cewa ya tafi daga wajen. Sai ta juyo da confidence ɗinta. Abin da ya sa goshinta ya da ƙirjinsa kenan sai ta ja baya da sauri tana furta oh, Tana ɗan murmula wajen ba wai don ta ji zafi ba a'a ta faɗa ne kawai saboda ba ta son ya ga yanayin da fuskar take ciki. maimakon yadda ta zata zai mata sannu ne ya tafi sai ta ga ya sake matsowa da ɗan hanzari yana son kamo fuskarta don ganin inda ta buge ɗin yana faɗin. Oh, sorry. Ƙyameme ta ƙi ba shi dama sai ta yi saurin cewa, ba wani zafi ba ne mai yawa. Ok, bari in gani. Kafin ta ƙara yunƙurin wani abu har ya ɗago fuskar tata ta hanyar kamun haɓarta. Cikin sakon guda ƙwar idanuwansu suka manne waje ɗaya, kamar wani magnet ke jan su haka kowannensu yake ji.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 har sai da ya sakar mata fuskar don kansa cikin sanyin jiki ya ja baya yana cewa lokaci yana tafiya bata iya motsawa a wajen ba har ya ɓace wa ganinta sai ta samu kanta da murguɗa baki abinda ba al'adar ta bace yadda ya kashe mata duk wata laka ta jikinta ba ta jin za ta iya ci gaba da aikin amma kuma ta gefe ɗaya har yanzu idanuwan tana ganin sa tsaye tare da jauhar anya a yadda take ji a zuciyarta ko za ta iya jurar ganin sa a hakan Wa me ma yasa take jin wannan zafin ne? Bata sani ba ita ce amsar. Sai tana matattun kafafuwanta ta nufi hanyar gidan. Tana shiga ta tarasta ni Bibi ta kusa kammala aikin. Ta dubi kaltum ɗin cikin fara'a tunda na ga wannan aikin na san ke kika fara shi. Sai ta maida mata da murmushi ta samu waje ta zauna suna gaisawa. Dan ba ta jin za ta iya ci gaba da aikin. Duk inda Bibi ta gifta bin ta kaltum take da idanu. tana wassafa ta yadda za ta iya sanarwa da bibin cewa hajiya rehananta tana raye amma kuma wannan shine daidai lokacin da ya kamata a ce ta sanar mata ɗin don haka ta miƙe a hankali ta bayan bibi wacce ta buɗe bakiyat na kicin ɗin ta shiga tsinko lemun tsami kin ga lemun nan kwana biyu ba a taɓa shi sun ƙara kyau da yawa bibi ta faɗa bayan ta waiwayo kana ta ga kultum a tsaye sai ta ƙara so kusa da bishiyar kamar tana taya bibin duba waɗanda za ta cira ɗin kin san kuwa momin samir tana raye a baza ta maganar ta so wa bibi har sai da ɗan bawul ɗin hannunta ya suɓuce daga hannun nata ya faɗi ƙasa sannan a razane ta juya tana duban kaltun ke ƴar nan anya kuwa hankalin ki ɗaya kin san ko abin da yake faɗa mafarki kika yi ko kuwa To idan ma mafarkin ne ki wa Allah ki yi wa ma'aiki ki yi shiru da bakinki ba tare da kin gaya wa kowa ba. Idanuwanta da ke cike da ƙwarin gwiwa tare da jin cewa za ta iya tunkarar komai ta dubi Bibi da su. Ki yi magana a hankali Bibi tunda ba ki son kowa ya ji mu. A haka duk wanda ya taho zai ɗauka muna tsinkar lemu ne zan shaida miki dukkan abin da baki sani ba. Amma tabbas momin ya samar tana raye. Da ƙyar ba ta tattaro natsuwarta ta durƙusa ta ɗauko bawul ɗin ta riƙe shi a hannunta kamar yadda yake a ɗazun. A natsakaltum ta bayyana Biba dukkan wani abin da bata sani ba. Sai ga Biban ta ja da baya ta yi zaman dirshan a ƙasa tana ruwan hawaye. Kafin ta zama bawul ɗin daga cinyarta ta silale ta zuwa ƙasa ta yi sujjada. Ta ɗago tana sake sakin kuka tare da kiran sunan Allah cikin girmamawa, hamdala da kuma hailala. sai kuma ta taso ta runguma kaltum a jikinta gaba ɗaya tabbas alheri ce ke ba shakka Allah ne ya jefo da ke rayuwar mu gaba ɗaya dan ki fitar da mu daga duhu zuwa haske na fi ki shekaru na fi ki sanin duniya da gogewa amma an saka min waigin da ba zan taɓa iya tasiri ba sai ga shi ke da ƙananan ki sha takwas kin yi aikin da babbar mace ta kasa Tabbas ba shakka dukkan wani tsoro ya ƙare tunda har muna da tabbacin Hajiya Raihana raye. Lokaci yayi da Jidda za ta kwashi kashinta a hannu za ta kuma girbi abin da ta shuka. Shi ne abin da nake tunani ya kamata ta fito. Ya kamata ta huta, ya kamata ta ga ɗanta da aka raba ta da shi tun bai mallaki hankalin kansa ba. Kaltun ta faɗa cike da damuwa tana duban fuskar Bibi, Bibi da ta faɗa nazari. Bakin dauke da sallama ya tura kofar ɗakin asibitin Profesor Rashid ya ɗaga kansa yana amsa sallamar gudan ɗan nasa, fuskarsa ta wadata sosai da murmushi da ganin Samir ɗin. Abinda daga shi har Samir ɗin suka manta yaushe rabansa da ganin haka. Ta wani gefen shi ma Samir ɗin zuciyarsa fes take, cike kuma da farin cikin ganin dadin nasa zaune sosai. Mutumin da suka fara Zai ba tsammani da samuwar rayuwarsa sai ga shi a zaune tangargar. Sai dai yanayi da zai nuna maka cewa lallai ya yi jinya da kuma sa ran ciwukan ƙananu da ke ƙafarsa da hannunsa. Kai tsaye isa gaban dadin ya fara gaida shi yana tambayarsa jikin nasa tare da dudduba ciwukan jikinsa. Da sauƙi sosai Samir, Allah yi maka albarka. Daga kan sai ya dubi dadin kafin ya amsa, tunda ya farfaɗo yake sanya masa albarka. da bai san ainihin me ya kawo ta ba abar da ya jima rabon da ya ji ta daga bakin mahaifin nasa kana mamaki ko samir dadin ya faɗa da wata karyayyar murya wadda za ta jefa tausayi a zuciyar duk mutumin da ya ji ta kasa amsa masa shi ma sai tunani da lalube da zuciyar samir ɗin ta tafi laliban me haka yake ta karya ƙwarin gwiwa da jarumtar mahaifin nasa kamar ya san tunanin da yake yi sai ya ce da shi haɗa min ruwan shayi ka kawo min ka zo ka zauna mu yi magana bai musa ba ya ƙarasa inda aka kammala duk wani kayan breakfast tamkar a gida duk kuma aikin asibitin ne asibiti ne babba mai tsadar gaske suna da mai jinyar feshin sannan duk wani abu da marar lafiya zai bukata na ci da sha su suke hidimar yi sai dai duk cikin kuɗinka hakan ya sanya duk wanda za ka gani cikin asibitin to ba shakka ya ci ya sha ya ta da kai ne na gode dadi ya faɗa bayan ya karɓa kwaf ɗin da ya tabbatar wa samir ɗin zai iya sha da kansa samir ɗin na zaune har ya kammala ya karɓa kwaf ɗin ya ba shi ruwa sai zuwa an jima zauna muhammad ya kiransa da sunan da ba zai iya tuna wellas da ya ji ya kira shi da shi ɗin ba Da farko abin da zan fara cewa shine ka yafe min a bisa mummunar fahimtar da na dinga yi maka tsawon rayuwata. Bahagon kallo da kuma kallon da nake maka a matsayin ɗa mara biyayya wanda yake saɓa dukkan wata magana ko ƙudurina. Hankalin samar ɗin ne ya ji ya tashi jin mahaifin nasa wai yana neman gafararsa. Sai ya matso sosai ya kama hannun Furofeso ɗin. Dadi me ya kawo wannan maganar? Wani busasshen murmushi dadin ya samar na daɗe ina jin haushi da takaicinka cikin raina. Na daɗe ina tuhumar kaina ya aka yi na haife ka. Na daɗe ina maka kallon bijirarre, ban taɓa tsayuwa na yi dogon nazari akan hakan ba. Ashe duk abin da kake yi samar baka taɓa sauke ni daga matsayin uba da ka ɗauke ni ba. Ashe abubuwa masu yawa da kake yi kana yi ne saboda ka gyara suna na rayuwata da kuma duniyata. Abin da ya faru shine lokacin da muke kan hanyar zuwa azarani da Bala direba. Sakamakon babu wani jirgi da zan samu da zai tashi a ranar. Tun kafin mu nausa tafiya na yi jaridun da suka fita a ranar don su taya na ɗebe kewa idan muka shiga inda babu sabis. Kwatsam ina tsaka da duba jaridun sai na fara cin karo da wasu ayyuka masallatai makarantu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ga wani ingantaccen maganin sanyi na maza har ma da na mata. Ina mata masu fama da matsalar infection. Kullum sera ma kike yi ya hana ki kwanciyar hankali a gidan aurenki. Za ki dinga jin gabanki tamkar ana saka miki a taruhu. Babu damar ku yi kwanciyar aure da ke da mai gidanki kullum cikin jin zafi. Ina kuma wanda sanyi ya buɗe musu gabansu suna fama da tusar gaba. Ina wanda sanyi ya hana su haihuwa ko kuma yake sa su yawan ɓari. ina wanda sanyi yake saka musu ciwon ciki ko kuma ciwon mara ina wanda sanyi yake saka musu kasala da ciwon jiki yawan faɗuwar gaba ko zafin ciki kashe sha'awa a yayin jima'i farin ruwa mai wari da ƙaiƙayin gaba yana hana fitowar fitsari gaba ɗaya daga cikin mara jin zafin mara a yayin fitar fitsari ko idan kin gama fitsari ina wanda sanyi ya feso musu kuraje a gabansu ko kuma yake saka musu kaikayin gaba. To uwar gida, idan har kina fama da irin waɗannan matsalolin, ta yaya za ki iya gamsar da mai gidanki har ma ya samu gamsuwa a tattare da ke? Ta yaya za ki samu wadatacciyar ni'imar da mai gidanki zai kusance ki har ma ya ji daɗi? Kowane irin maganin matsi za ki sha, ba zai taɓa miki aiki ba. Haka zalika, kowane irin maganin ni'ima za ki sha, ba zai taɓa miki aiki ba matuƙar kina da infection domin shi infection shi ne yake wa mace sha'awarta sannan kuma ya ɗauke miki ni'imarki gaba ɗaya ga namiji kuma yana kashe masa ƙarfinsa gaba ɗaya ya kasa gamsar da iyalinsa to uwar gida haka zalika kai ma mai gida idan har kuna fama da wannan matsala ta infection to ku garziyo zuwa mirabi collection muna nan a cikin garin kano amma muna iya aika magungunan mu kowane gari a faɗin duniya kuma kowace ƙasa. In dai ka yi odar maganinmu, za mu kawo maka magani har inda kake. Ga mutanen Saudiya, US, Amerika, France, har ma da Nijar. Kai, kowace ƙasa a faɗin duniya muna iya kai maka maganinmu har zuwa ƙasar da kake. Don haka, za ku iya tuntuɓar mu ta nambar wayanmu kamar haka. Wato 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara idan har ka kira ba mu ɗaga ba za ku iya tura mana teks ko kuma ku yi mana magana ta whatsapp insha Allahu za mu saurare ka